وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة إشرين دقيقة وتر رمضان هجرانا لشكرا Dubu da da da hudu talatin hudu daidai da talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku mu fassara aya ta da da saba'in shida aya ta ƙarshen suratun nisa'i insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu matsala ta gado ayar ƙarshe ta suratun nisa'i tana karantar da matsala ta gado wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata suna da alkalala قال الله تعالى يستفتونك في قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام الثلثان مما ترك وإن yastaftunaka suna neman fatawarka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yastaftunaka suna neman fatawarka qulillahu yuftikum fil kalala kace Allah zai muku fatawa game da hukuncin alkalala in mar'un halaka <clears throat> idan wani mutum ya halaka wato idan wani mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da yaro ini mur'un halaka laisa lahu waladun idan wani mutum ya halaka wani mutum ya rasu ba shi da yaro walahu ukhtun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka za ta samu rabin abin da ya bari falaha nisfu ma taraka za ta samu rabin abin da ya bari wa huwa yarithuha shi wannan mamacin da a ce ita ce ta rasu shi yana da rai to shi ma zai gaje ta illam ya kulla waladun idan ba ta da ɗawo fa in kana ta isnataini idan mutum ya rasu ya bar mata yan uwa guda biyu falahu masulusani mata raka za su samu kashi biyu cikin uku na abin da ya bari wa in kanu ikwatan rijalan wa nisa'an idan sun fi biyu sun zama kenan yan uwa masu yawa maza da mata falizakari mislu hafzil unsayayin namiji yana samun kwacin rabon mata biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani don kada ku bace wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne bisa dukkan komai babu shakka ayan nan tana da ilimi mai yawa ma matsala guda hudu kawai za mu yi magana a kai insha Allah ta'ala matsala ta farko wannan aya tana karfafa mana muhimmancin ilimin gado wannan aya tana karfafa mana muhimmancin neman ilimin gado me dalili li'anna Allah ta'ala ja'alaha akhir ayatin lisura saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ita wannan aya ita ce maganarsa ta ƙarshe a wannan sura daga kan ayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya datse sura sai kuma wata wato wannan yana nuna muhimmancin ilimin da ke cikin wannan aya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar magana akan gado da dadewa a cikin suratul nisa sai da ya zo ƙarshe sai ya datse suran da wannan matsala ta gado wannan babu shakka ishara ce da take nuna ilimi ne mai muhimmancin gaske bare kuma da ya zo ƙarshen ma ayan ka dubi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah fa yana muku bayani ne don kada ku bata Allah fa yana muku bayani ne don kada ku bata fadalla ala eh, eh, ilmin miras wannan yana nuna haɗarin jahiltan ilimi na gado haɗarin jahiltan ilimi na gado yana kaiwa ga bata shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce yana muku bayani ne don kada ku ɓace inda ba ku samu bayanin ba fa da kun ɓace wato jahiltar ilimin gado bata ne abinda ƙarshen ayan take karantar da mu kenan don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa maganarsa a suratun nisa'i da matsala ta gado ita kanta ayar gadon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo ƙarasa ta ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu wallahu bi kulli shay'in alim aka cika magana da siffar Allah subhanahu wa ta'ala al'alim sunan Allah masani wato wanda ke gwada maka ilimi game da al'amari na gado yana daga yanki na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi ke raba mutum da bata ashe idan babu ilimin gado to babu shakka akwai bata wannan zahiri ne don haka in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an eh, mujallad na biyar shafi na hamsin da biyar al-imam al-qurtubi ya ce fa innal fara'ida azimatul qadari rabon gado darajansa yana da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta An annaha sulusal ilmi yana cewa har ma wasu malamai na cewa idan an kasa ilimi gaba ɗaya kashi uku to kashi guda yana gado kashi guda yana gado saboda shi ilimi ka karanta ka fahimta amma ilimin gado yana gwada kaifin hankalinka don haka ilimin gado ya zama ya fi daraja akan wasu nau'ukan ilimi da addinin Allah ya zo da shi akwai waɗanda ke cewa ma ilimin gado shine nisful ilmi rabin ilimi uh, wa huwa awwalu ilmin yunza'u minan nas wa yunsa al-imam qurtubi yace babu shakka ilimi na farko wanda za a kwace wa mutane ilimi na farko na addini wanda za a neme shi a rasa a cikin musulmai shine ilimin gado in ka duba al-baharur ra'i littafin ibn mujalladi na takwas shafi na 186 yana cewa Wahuwa ilmin ilmun yuhtaju ilaihi li kasrati ma ta'ummu bihi ilimi ne wanda ana bukatarsa me yasa saboda jarabawa tana samun kowane gida wanda yana bukatar wannan ilimi domin babu gidan da ba mutuwa kenan duk sa'ilin da aka yi mutuwa akwai dokan Allah a wannan gida akwai hukuncin da Allah ya saukar a wannan gida don haka kenan kowane gida yana bukatar wannan ilimi wa ya fihi min an-nawazil wal fatwa ولهذا حث الشارع على تعلمه ورغب فيه مخافة اندراسه don haka yasa Allah ya kwadaitar mana a wannan aya sannan an samu hadisan manzon Allah waɗanda suka zaburar da mu mu nemi ilimin gado har ma wasu malamai na cewa ta'allumu hadha ilmi fardan min furudiddin koyan ilimin gado ma farilla ne kamar yadda muka faɗa a littafin albaharu ra'i haka ma in ka duba sharhul muhazzab na al nawawi kitabul majmu' mujallar na goma sha uku shafin talatin da bakwai inda yake magana akan matsala ta gado al nawawi ya yi yayi magana akan fahimtar cewa ilimin gado koyonsa dole ne koyonsa dole ne wasu malamai na cewa jahiltansa haramun ne yani min ahammil ulumi ba'da ma'rifati arkanid din wato bayan ka san rukunan addinin musulunci guda biyar to ilimin da ke bayan su wanda ke zama maka dole shine ilimin gado in ka duba kitabul mafsud littafin al-imam sarfasi mujalladi na 29 shafin 130 haka ma tafsirin al-imam tabari na wannan aya da muke karantawa jami'ul bayan mujalladi na 3 shafin 185 zaka taras da haka me dalili saboda la'akari da ƙarshen wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah fa yana muku bayani ne wani bayani Allah yayi yi bayani ne akan gado domin yace yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala don haka maganar da Allah ya a anan magana ce akan gado da ya zo ƙarshen maganar sai yace yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah fa yana muku bayani ne don kada ku bata bayanin mai Allah yayi bayanin gado don haka idan ba a nemi ilimin gado me zai faru za a koma bata don haka ashe neman ilimin gado ba a ce mai sunna sai dai a ce mai dole domin ilimin da zai raba ka da saba ma Allah subhanahu wataala ilimin da zai raba ka da bata wannan ilimi babu shakka yana zama wajibi a kanka in ka duba littafin al na al-imam nawawi eh, da tafsirin al-imam tabari eh, akwai bayani cewa kana lil arabi fil jahiliya mawaris a zamanin da kafin zuwan annabi muhammad tunda Allah ya yi magana akan cewa yana bayani don kada ku bata to yana da kyau ka san kuma yaya rayuwa take kafin zuwan manzon Allah domin wannan rayuwar ita ce ɓata. Allah ya saukar da bayani ya shirya da mutane a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yuwarrisuna rijala dunan nisa maza kaɗai suke gado banda mata kafin zuwan manzon Allah maza kaɗai suke gado banda mata sannan alkibaru duna siga manyan mutane ke gado kaɗai banda yara su ka'idar su dama da ke rayuwarsu kullum a yaƙi take suna cewa la yu'tuna mala illa liman hama wa gaza ba wanda ya cancanta ya ci dukiyar mamaci sai wanda zai iya yaƙi wanda bai iya yaƙi bai kamata a bashi gado ba saboda haka la yaj'aluna habban lizawja ba ita mace ba ta da wani kaso a rabon mijinta ba ta da wani rabo a kaso a rabon mijinta ‘ya'ya mata ba su da gado li'anna ahlal jahiliya kanu la yuqsimuna min mirasil mayyit li ahadin min warasatihi ba'dihi mimman kana la yulaqila duwa ba sa rabon gado da wanda baya iya tafiya yaki ba a tafiya yaki da yara kanana ba a tafiya yaki da mata saboda haka waɗannan ba su cancanta su ci gado fa huwa dalal bi ainihi wannan ya nuna cewa bata ne tsantsa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yubayyinu Allahu lakum an tabillu domin ayan ta yi magana akan mace na samun gadon namiji namiji yana samun gadon mace bare suran gaba ɗayanta ta yi magana akan rabon gado saboda haka wannan bata Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa yana bayani game da ilimin gado don kada mutane su bata wannan bata babu shakka da yawa mutane a yau an auka mata wannan batan da Allah yake cewa kada a fada cikinta mutane da yawa sun riga sun shiga kabila nawa ne a Najeriya ma waɗanda ba su bawa mace gado hatta Hausawa akwai ma gidan da za a yi mutuwa sai a ce maka ai kayan mamaci na maza ne don haka maganan babban riga da rawani da wando wannan ba a kawo mace a ciki waye ce ban da mata ai ba ce in an bata za ta naɗa rawanin ba ko ba naɗa rawanin za ta yi ba in an bata amma dai tana da gado tana da kaso a duk abin da mamaci ya mutu ya bari mimma qalla minhu aw kasura wannan shine hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala don haka su sahabbai sun yi riko da ƙarshen wannan aya tsawatar wanda Allah ya mana cewa yana mana bayani don kar mu bata inna sahabata akhadhu hazzarahum bila shak babu shakka sahabbai sun yi riƙon hattara game da wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallad na biyar shafi na 55 yana cewa wa idza sabata haza wa idza sabata haza fa'lam anna al-fara'ida kana jullu ilma sahaba idan ana maganar ilimin gado to kusan gaba ɗaya shine ilimin sahabban Annabi Muhammad domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah fa yana muku bayani don kar ku bata sabai suka ce to ba magana bata ko aka zabura neman ilimin gado al-Imam al-Qurtubi yace wa azimu munazaratihim in ma kaga sahabbai sun zauna suna hira ko ana musayyan ilimi muhawara to ba wani abu bane illa ilimin gado idan an zauna ana munazara ana munazara na ilimi to baya wuce ɗayan uku in ji al'imamin kurdubi saboda yana cewa ko dai ka samu sahabbai suna munazara ne akan abin da ya shafi ilimin gado ko ko ka samu suna magana ne akan abin da ya shafi saki ko kuwa abin da yake da alaka da aikin haji wannan shine abin da sahabbai suke riko da shi na cewa walakin al khalqa bayya'uhu amma bayan sahabbai fa in ji al-imam al-qurtubi yace jama'a sun yi watsi da wannan ilimi akwai labarin mutar uh, da ya bayar game da abdullahi uh, bin mas'ud mutarrif bin abdullahi bin shakir ya ba da labarin abdullahi bin mas'ud yana cewa mallam ya ta'allamil fara'iba wa talaqa wal hajja wanda bai koyi ilimin rabon gado da saki da kuma aikin haji ba fa bima ya fudulu ahlal badiya to da wani ilimi ne zai fi ba kauye in ji abdullahi dan mas'ud wannan ilimi ne ka yi ba kawai da shi dama ba kawai yana da qur'ani ai ko ba kawai yana da ilimin qur'ani yana da ilimin hadisi domin ka'ida ne dama a samu alqur'ani da hadisi kafin addini ya tafi amma ilimin gado fa abdullahi bin mas'ud ya ce dole sai an shiga birni an nemi malamai ya ce to idan babu ilimin gado babu ilimin saki babu ilimin aikin haji ta ina kafi ba kawai abdullahi eh, bin umar abdullahi bin mas'ud sahabbai da dama daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka suna karfafawa game da al'amari na ilimin gado don haka yasa na Umar a zamanin yana mulki yana zaburar da jama'a yana kwadaitar musu ku tashi ku yi kokarin neman ilimin gado in ka duba sunan darimi hadisi na 2848 a sunan kubra littafin al-imam bai haƙi mujallal 6 shafin 209 Za ka gani bayani mai yawa game da sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda zamanin yana shugabanci yana zaburar da jama'a su tashi neman ilimin gado domin idan Allah madaukake faɗi magana maganar Allah babu wasa a cikinta yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah fa yana muku bayani don kar ku bata sai Allah ya shiru to idan kana da hankali wannan ya ishe ka idan ya zama za ku yi rabon kai da ka kawai idan an yi mutuwa sai a nemi wani tsoho a gidan bai kaga ya dace sai ya raba kowa ya tashi da gensa to wallahi ya shiga ko gonar Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madaukaki ya faɗa mana cewa idan muka bar wannan bayani ina za mu faɗa za mu faɗa bata yubayyinu Allahu lakum an tabillu don haka duk wanda zai bar bayanin Allah game da rabon gado ya koma aiki da hankalinsa wanda mutum ya bata Allah ya kare mu don haka aka samu daga sahabban manzon Allah waɗanda suka shahara har ma ana iya ayyanawa saboda ilimi ne wanda jama'a suna mu'amala da shi a yau da gobe wani lokacin za a samu rabon abun ya gagara sai an nemo wani sahabi wani lokacin a zo sai an ƙara da wani sahabi don haka har ma sahabbai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san waɗanda suka fi ƙwarewa wajen ilimin rabon gado saboda ita mutuwa kullum za a yi ta sannan mutuwar tana zuwa da siffofi daban-daban haka kuma rabon gado yake yana da babuka daban-daban Abdullahi bin Mas'ud Zaidu Abdullahi bin Abbas sannan Sayyiduna Ali waɗannan aka ce su ne mafi ƙwarewa daga sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta wajen ilimin rabon gado. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake nuna dalilin da ya sa sahabbai suke ba wa ilimin gado muhimmanci saboda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi musu maganganu waɗanda ke nuna ishara da zaburar da su a kansu tashi neman wannan ilimi. annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin anas bin malik yana cewa arhamu ummati bi ummati abubakar wanda ya fi jin kai daga cikin al'ummata ga wani daga cikin al'ummata shine sayyidina abubakar ba za a samu mutum mai tausayin shi ba saboda haka sai yasa sayyidina abubakar ya bi dukiyansa ya batar da dukiyansa yana sayan bayi musulmai yana yanta su saboda tausayin da Allah ya saka masa sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ya fi sayyidina abubakar tausayi daga cikin al'ummarsa ya ce wa ashadduhum fi dinillahi umar wanda ya fi su tsanani wajen wato zafi game da addinin Allah shine sayyidina umar wanda ya fi tsananta zafafawa game da addinin Allah shine umar wa asdaquhum haya'an usman wanda yafi gaskiyar kunya daga sahabban manzon Allah shine sayyidina usman wa aqbahum ali ibn abi talib wanda yafi su iya alƙalanci shine sayyidina ali ibn abi talib manzon Allah ya ce wa aqrab wa afrabuhum zaid bin sabit wanda yafi su iya rabon gado shine zaid dan sabitu sai manzon Allah ya ce ala وإن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن الجراح kowace al'umma tana da mai amananta mai amana daga cikin al'ummar annabi shine abu ubaida bin jarrah sahabin manzon Allah wannan hadisi yana sunan ibn majah sunan tirmizi hadisin <clears throat> akwai magana a kansa saboda akwai idrajun amma wani sashin sa yana sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin ya inganta in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2224 al-imam nawawi game da wannan hadisin littafin sa al-majmu yana cewa faqad nawaha bi zikri zaidin fi ilmi al-fara'id ana batu akan manyan sahabbai an kawo abubakar umar usman ali amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da zaidu domin idan ana maganar waɗannan sahabbai ba a karawa da wani amma me yasa manzon Allah ya shigo da zaidu al-imam an-nawawi yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajar ilimin gado saboda haka aka ciro zaidu bin sabit aka sa shi a cikin sahun khulafa'ur rashidin Allah ya sa mun gane ولعله خص بذلك لأن زيدا كان منقطعا لعلم الفرائض بخلاف غيره الإمام النووي يقول زيد بن ثابت shi ilimin da ya ware ya dage wajen koyonsa wajen annabi Muhammad shi ne ilimi na gado fiye da dukkan wani ilimi kuma fiye da kowane sahabi so tunda ana maganan wanda ya fi daraja ta wajen tausayi wanda ya fi tsanantawa wajen riko da addinin Allah wanda ya fi tsananin kunya wanda ya fi iya alkalanci an kawo maganar ilimi sai manzo Allah ya ce to wanda ya fi kuma ilimi na rabon gado shine zaid bin sabit kaga wannan ya nuna ilimin rabon gado ilimi ne mai daraja abu ne wanda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ta biyu wannan aya ta karshen suratul nisa tana bayani ne akan wani hukunci daga cikin hukunce hukunce masu yawa wannan hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa suna alkalala wa hiya mas'alatun azima babu shakka matsala ta rabon gado na alkalala matsala ce mai girma wanda ita kadai an rubuta da tafai akan ta wannan mas'ala wannan aya da kake gani wa qad warada lafdul kalalati fil qur'ani fi mawdi'ain fi surati nisa wannan sura da muke karatunta Allah madaukaki yayi magana akan alkalala a gurare biyu yayi maganar alkalala a farkon sura sannan ƙarshen suran Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo magana akan alkalala malamai suna cewa kamar misali in ka duba tafsir kabir na al-fakhr razi fassaran wannan aya mujallal na shida shafin ɗari da ishirin da biyu yana cewa inna allaha ta'ala anzala fil kalalatain fil kalala ayatain wato game da hukuncin alkalala Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi guda biyu ne a cikin alkur'ani kuma duka waɗannan ayoyi suna suratul nisa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta farko ya saukar da aya ta farko a lokacin hunturu fi sai ana kiranta ayatu shita'i ayar lokacin hunturu وهي التي wani أول nisa ita itace aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i ah, sannan Allah maɗaukaki ya saukar da aya ta ƙarshe akan hukuncin matsalar alkalala a ƙarshen suratun nisa'i wannan ita ce ake kira ayatu saifi ayatu shita'i ita ce aya ta goma sha biyu ayar hunturu sannan ayar ƙarshe da muke karatunta a yanzu ita ce ayatu saifi ita ce ake kira ayar da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bazara aya ta ɗari da saba'in da shida ayar ƙarshe ta suratun nisa'i ولهذا تسمى بآية الصيف إن كتب تفسير الإمام البغوي ma'alimu tanzil mujallar na farko shafin 404 zaka ga zaka ga haka har ma tafsirin ibnu kasir in ka duba zaka ga haka wato malaman tafsiri wannan magana ta shahara a wajen su akan cewa Allah madaukaki ya saukar da ayoyi guda biyu ne waɗanda suke magana akan hukuncin alkalala a cikin alkur'ani don haka kalmar alkalala ta zo sau biyu ne a cikin alkur'ani a wannan sura suratun nisa'i ibnu kasir yana cewa a tafsirinsa na wannan aya wa ka'anna murad bi ayati saifi annaha nazal fi fasli sayfi abinda yasa ake kiranta ayar bazara saboda Allah ya saukar da ita ne a lokacin bazara don haka hukunci na alkalada ya samu ayoyi guda biyu na alqur'ani suratul nisa aya ta farko tana eh, aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i sannan hukunci na biyu na alkalala shine ayar karshe na suratul nisa'i me ake nufi da alkalala babu shakka akwai ta'rifat kasira fassara daban-daban waɗanda malamai suka yi wannan kalma kama daga fassara na harshen larabci zuwa ga asali fassara wanda shari'a take aiki da shi wanda mafi dacewa mafi inganci shine fassaran alkalala wanda ya zo cikin littafin al-mabsut littafin al-imam sarahsi mujallad na 29 shafin 151 yana cewa man mata rajulan au imra'a fi halati takallulihi nasabun wa warasatuhu ai la walida lahu wa la walada mutumin da ya rasu babu iyaye babu yaya wanda sai a ce yana matsala ta alkalala amma ya rasu walahu ikhwatun aw akhawatun yana da yan uwa maza ko yana da yan uwa mata ko ko yana da ɗan uwa guda ɗaya ko yana da ‘yar uwa guda ɗaya waye menene ake nufi da alkalala shine mutum ya rasu idan ya rasu ya zama bai bar ‘ya'ya ba bai bar iyaye ba sai dai ya bar ‘yan uwa wannan shi ake ce ma alkalala kuma zahiri matsala ta alkalala tana nuna muhimmancin gadon ɗan uwa ne saboda haka alkalala yana daga nau'i na gadon dan uwa ga dan uwa yana daga nau'i na hukuncin da ya shafi gado na dan uwa daga dukiyar dan uwansa to amma shi alkalala gadon da dan uwa ke samu wajen dan uwansa shine inda matsala ta zamanto mamacin bai bar iyaye ba kuma bai bar ɗa ba wanda shi ake cewa alkalala wannan kuma babu shakka haka ne don in ka duba littafin almuguni da ibnu qudama mujallar na takwas shafin ɗari uku da hamsin da tara kitabul majmu almuntaka muntaka sharhul muwatta na baji mujallar na shida shafin ɗari biyu da ishirin da takwas tafsirin al-imam jami'ul bayan a mujallar na hudu shafin ɗari da tis'in da ɗaya za ka tarar da cewa akasarin malaman sunna fassaran da suke makalmar alkalala shine ma'adal walwali matuƙar mutum ya rasu ya zamanto babu ɗa babu mahaifi babu iyaye babu yaya kuma wannan fassara an samo ta daga sayyidina abubakar sannan sayyidina ali da kuma zaidu bin sabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mafi ilimin rabon gado a cikin sahabbansa ga abdullahi bin mas'ud fahimtar al-imam shafi'i al-imam abu hanifa al-imam malik bin anas Allah madaukake musu rahama in ka duba littattafan haka zaka samu ibnu kudama yayi magana akai littafinsa sa al-mughni har tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an fassaran wannan aya mujallar na biyar shafi na hamsin da biyar game da bayanin al Malik in ka samu littafin al-Mudawwana a mujallar na uku shafi na ɗari da hudu ya yi magana a kai da tafsirin al-Imam Tabari shi ma ya kawo bayani a kai. Fassara wannan aya hakanan littafin Ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari sharhin sahihul bukhari mujallar na takwas shafin ɗari biyu da sittin da takwas da fathul qadir na al-imam shaukani fassaran wannan aya a mujallar na farko shafin 499 wato babu shakka tabbas abinda za ka taras a galibin tafsirai da littafan fikihu shine abinda ake nufi da alkalala shine wanda ya rasu bai bar iyaye ba bai bar yaya ba to ƴan uwansa da za su yi gado wanda shine matsala ta alkalala wacce Allah subhanahu wa ya kasa bayanin ta kashi biyu kashi guda yana aya ta goma sha biyu ta suratun nisa kashi guda yana aya ta ɗari da saba'in da shida ƙarshen suratun nisa har ma a littafin tafsiri na al'imamu shaukani fathul qadir al'imamu shaukani ya ce haza ƙaunu abi bakar wa umar wa ali wa jumhurin ulama'i in ji al'imamu shaukani haza ƙaunu abi bakarin wa umara wa aliyin wa jumhurin ulama wanda ita ce fassaran in a daga cikin khulafa'ur rashidin mutum uku sayyidina abubakar umar sayyidina ali sannan ga fahimtar zaid bin sabit abdullah bin masud da duk sahabbai yace akasarin malamai ma wannan ita ce fahimtar su ko da kaji ba a kawo fahimtar sayyidina usman ba idan mas'ala ta zama akwai sabani game da riwaya to ba a sanya malami a ciki amma waɗannan halifofi sayyidina abubakar umar sayyidina ali babu ko shakka wanda ita ce fahimta su game da fasara ta alkalala har ma in ka duba tafsirin ibnu kasir shi abin da ibnu kasir yake faɗa yana cewa wato نقل Ijima نقل Ijima غير Wahidin, malamai da dama ma sun ɗauko bayani akan cewa an samu ittifaqin malaman sunna akan wannan fasara na alkalala in ibnu kasir saboda ya yi magana akan fahimtar mutanen madina kenan وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة don haka mazhabobin nan hudu gaba ɗaya wannan ne fassarar da suka ɗauka alkalala abinda ake ce ma alkalala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani shine man mata rajulan kana au imra'a fi halati takallulihi ya'ani la walida lahu wala walada lakin lahu ikhwatun aw akhawatun aw akhun aw ukhtun mutum ne ya rasu bai bar iyaye ba bai bar ƴaƴa ba amma fa ya bar ƴan uwa maza ko mata wanda shi ake ce ma matsala ta alkalala to babu shakka wannan matsala kamar yadda ta zo a cikin alqur'ani ta zo cikin hadisan annabi muhammad ta zo cikin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda jabir yana ba da labari ya ce na yi rashin lafiya rashin lafiyan ya tsananta don aka samu rashin lafiyan da zai maka tsanani har ma ka fara cire tamanin za ka yi rai saboda tsananin wannan jinya jabir ya ce adani rasulullah wa ana maridun manzon Allah sai ya ziyarce ni lokacin da bani da lafiya wa abu wa ma abubakar mashi yayi ne da shi da sayyiduna abubakar suna tafiya akan sawayensu ba su hau abin hawa ba sun taho akan sawayensu suka zo har unguwar su jabir bin abdullah aka zo gidan jabir fa ni manzon Allah ya tarar da ni kad ugumiya alayya saboda zafin ciwo ba a rasulullah sai manzon Allah yi alwala sun sabba alayya min wudu'ihi min wudu'ihi sannan manzon Allah ya zuba min ya yafa min ruwa daga ragowar alwalansa fa afaqtu sai na farfado fa idza rasulullah sai ga manzon Allah a gefe na fa qultu sai ce ya rasulullah kaifa asna'u fi mali yana ganin manzon Allah sai ce ya rasulullah ya zan yi da dukiyata tun daga yadda ciwo ya tsananta akwai alamar mutuwa shi kuma yana da dukiya sannan kuma bai bar iyaye ba bai bar 'ya'ya ba amma fa yana da 'yan uwa falam ya rudda alayya shay'an manzon Allah bai mayar min da amsa tambayata ba sai gashi Allah ya saukar da karshen suratul nisa'i yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala suna maka tambaya to kace Allah yana muku fatawa game da mas'ala ta alkalala kaga kenan Jabir ne yayi wannan tambaya Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya wannan hadisi yana sahihu Muslim kitabul fara'id babu mirasil kalala wata riwaya ta al'imamu Muslim Jabir bin Abdullahi ya ce summa dakhala alayya Rasulullah manzo Allah ya shigo gidan wa ana maridun la ya saba da wancan riwaya fa wajadani qad ugumiya alayya wancan riwaya lokacin da manzon Allah ya shigo ya tarar da ni na suma a wannan riwaya kuma manzon Allah ya shigo gare ni ba ni da lafiya ba ni ma da hankali wato na fita hayyaci na wanda yana iya zama fassaran ma'anar nasu maɗin kenan fatawadda a manzon Allah sai yi alwala fa alayya min wudu'ihi ya yafa min wani sashin ruwan alwalansa fa aqaltu sai na dawo hankali na wannan yana daga cikin albarka na jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin babu shakka jikin manzon Allah yana da albarka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tofi ma mara lafiya yakan yi alwala a zuba wa mara lafiya wannan yana daga cikin albarka da Allah subhanahu wa ta'ala yayi majiki na annabi sallallahu alaihi wasallam amma tsakanin biyu wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shin alwalan da aka kawo masa ruwa yayi alwala dan yace min wabu'i sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama alwalan ragowan ruwan alwalan shi aka zuba wa jabir ko kuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama alwala sai ya yafa ma jabir rago wato ruwan da ke jikin hannunsa wanne da ya faru a tsakani nan malaman hadisi suna da sabanin fahimta akai amma zahiri abin da ya tabbata shine manzon Allah ya gama alwala sai ya yafa masa ruwan da ke hannunsa ba ya ɗebo kuma wani ruwa ya famar ba domin in ya ɗebo wani ruwa ya gwada cewar ruwan jikinsa ba shi da albarka kenan sai wancan da zai ɗebo Allah ya sa mun gani alhali kuma ba ruwan bane mai albarka jikin manzon Allah shine mai albarka ba wai ruwan ke da albarka ba jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai albarka saboda haka cewar ya ɗebo wannan ruwa ya yafa mar kaga ya nuna kenan ruwan shine mai albarka ba jikinsa ba amma idan ka ce ya gama alwala sai ya yafa masa ruwan da ke jikinsa wato kenan ruwan an yi amfani da shi ya isar da albarkan da yake jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kowane bai saba mu hankali kowane bai saba ma hankali ba laifi ba ne don an yi amfani da ragowar ruwan annabi Muhammad saboda sahabbai suna warwasa shi yadda ya tabbata a hadisai masu yawa don haka ko da wannan ragowar ruwan ne bai saba ma hankali ba shi ma ana fatan Jabir zai samu ijaba ta Allah a dalilin haka amma dai zahiri abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya fama ruwan da yake hannunsa lokacin da na dawo hankali sai na ce ya rasulullah inna ma yarisuni kalala kaga jabir ya fito da kalma a wannan riwaya ta hadisi ya rasulullah wanda zai gaje ni shine kalala wanda zai gaje ni shine kalala me ake nufi iyayensa sun riga shi mutuwa babansa shine abdullah in ba mu manta ba yayi mutuwar shahada a yakin uhudu baban jabir bin abdullah ya yi mutuwar shahada a yakin uhudu saboda haka shi jabir ba shi da iyaye sai riga shi mutuwa sannan kuma ba shi da yaya a wannan lokaci shi ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yarisuni kalala fa nazalat ayatul miras shikenan sai Allah ya saukar da wannan aya ta karshen suratul nisa shi ma wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul fara'id babu mirasil kalala وقد ورد في سبب نزولها ما رواه جابر بن عبد الله akwai bayanin da shi jabir ya gabatar game da abin da ya sa yake da wannan fargaba yana cewa maributu na samu jinya jinya mai tsanani wa inda kiso akhawati li ina da yan uwa ina da yan uwa guda tara mata ne duka zalla amma babu iyaye gare ni ba ni da yaya fa da kana alayya rasulullah manzon Allah ya shigo gare ni fa nadaha fi wajhi min al-ma'i manzo Allah ya yafa min ruwa fa afaktu sai na farfado fa qultu sai nace ya rasulullah ala usiya li akhawati bi sulusain shin ba zan yi ma ƴan na mata din nan wasiyar su samu sulusi biyu na na ba yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyin nan ya sake maimaitawa sun makaraja wata raka ni jabir ce manzo Allah sai ya fita daga ɗakin ya bar ni can jimawa sun marja a sannan sai manzo Allah ya dawo ɗakin da ya dawo sai ya ce la'ara kamar yi tammin wace haza jabir ba na ganin alamar za ka mutu a bayan wannan ciwo za ka warke ka tashi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka da yake ilimi ne na gaibi Allah ya sanar da manzon Allah manzon Allah baya yanke hukunci a kai sai ya ce la'araka ba na ganin alamar kai za ka mutu a wannan jinya saboda ne girmama ilimin gaibi wanda ya keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala ba na ganin za ka musu a dalilin wannan jinya sannan game da tambayarka fa inna Allah anzala uh, allazi li akhawatika faja'ala lahunna sulusain tambayar da kai min ko shin kana iya wasiyar bayan ka rasu waɗannan ‘yan uwa na kamata su ɗauki kashi biyu cikin uku na dukiyarka to Allah ya tabbatar da hukunci ma akan haka wato Allah ya saukar da aya kai kana neman a baka damar wasiya yanzu shi Allah ya saukar da aya ya tabbatar da wannan a matsayin hukunci Jabir ya ce sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na ƙarshen wannan aya ta ƙarshen suratun nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala wannan riwaya ta Jabir bin Abdullah tana sunan Abi Dawud kitabul fara'id babu man laysa lahu waladun wala ukhtun hadisi ne ingantacce yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2510 matsala ta uku wannan aya da ake kiranta ayar bazara eh, ayar wato eh, wancan aya da ake kiranta ayar bazara eh, wancan ana kiranta ayar hunturu wannan ana kiranta ayar bazara ayatu saifi me dalili saboda Allah ya saukar da ita fi saifi wancan kuma fi shita Allah ya bambanta saukan ayoyi guda biyu na suratul nisa'i akan matsala ta alkalala waccan aya ta goma sha biyu an saukar da ita a wani lokaci sai da aka samu tsawon wani lokaci sannan Allah ya saukar da wannan aya ta karshen suratul nisa in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an eh, mujallal shida shafin 315 yana cewa sayyidina Umar shi ma an taɓa samun wata munasaba game da al'amari na alkalala an taɓa samun wata munasaba da ta kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana cewa inni wallahi la ada'u shay'an ahammu ilayya min amril kalala a lokacin da sai na umar yake halifanci ya taɓa yin huduba yake gaya wa mutane labarin abin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubar sai na umar yana nuna musu daga cikin ilimin da shi kansa ya fi tsanantawa da kuma abin da ya fi damunsa a rayuwar shi game da wani ilimi da ya jahilta yana gaya wa mutane a lokacin yana hudu ba in ka duba sahihu muslim kitabul fara'id babu mirasil kalala yace daga cikin damuwata akwai al'amarin alkalala aya ce ga ta nan guda amma iliminta yana da yawa akwai abubuwa da dama na mushkiloli wanda bai fahimta ba saboda haka abin ya dame shi yace wa qad sa'altu rasulullahi anha sai na tafi ga manzon Allah na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na yi masa tambaya game da al'amari na alkalala sai sayyidina Umar yace fa ma aglaza li fi shay'in ma aglaza li fiha manzon Allah bai taba tsananta min saboda wani abu da nayi ba a rayuwa ta zama na da shi kamar tsananta wanda yayi min saboda dalilin tambayar nan game da aya ta ƙarshen suratu nisa game da matsala ta alkalala hatta qa'ana bi isba'ihi fi jambi aw fi sadri kafin manzon Allah ya bani amsa sai da ya soki kirjina da yatsarsa sai da ya soki kirjina da yatsarsa wato alamar kamar manzon Allah bai ji daɗin yanda Umar ya nace ma wato zurfafa tunani game da ita wannan aya ba yana cewa ya Umar ala takfika ayatu saifi annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya sai da umar sai da umar ya zo da tambaya game da al'amura da suka shafi gado na alkalala annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake ce masa ala ka ayatu saifi shin ayar bazara bata ishe ka ba kaga waye kira wannan ayar da sunan ayar bazara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka ayatu saifi allati unzilat fi akhir suratin nisa'i wacce aka saukar a ƙarshen suratul nisa'i saboda haka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ala takfika ayatu saifi yana nufin cewa Allah mabuwayi da ɗaukaka ya saukar da aya ayoyi guda biyu game da matsala ta alkalala wancan aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i ita ce aya ta farko wannan ita ce a karshen suratul nisa Ah, idan ba ka samu amsa ba a wancan ka dawo wannan wannan ka wadatar maka saboda ayoyin nan guda biyu sun haɗe magana game da gadon ɗan uwa dama shi ɗan uwa baya wuce ɗayan uku ko dai babanku da mamanku ɗaya ko kuwa babanku ne ɗaya uwa daban ko kuwa uwa ce guda uba daban to Allah subhanahu wata'ala ya raba ayoyin nan guda biyu da hukuncin da ya shafi duka kaso na yan uwa ɗin. don haka in baka samu amsa ba a wancan aya in ka dawo wannan aya ka samu shine abin da manzo Allah yake faɗa ala takfika ayatu sayfi yana nufin wancan aya in bata isar maka ba wancan aya ta ƙarshen suratul nisa ai ya kamata a ce ta wadatar maka wanda aka saukar a ƙarshen sura ويعني وهي التي في آخرها وفيها من البيان ما ليس في آية shita. saboda ita wannan aya ta ƙarshen suratul nisa'i ta zo da bayanin da babu shi a wancan aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i eh, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka koma ga wannan aya in ka koma gare ta in dai mutuwar ta dan uwa ne to zaka samu amsa tsakanin ayoyin nan guda biyu akwai hadisin albara'u bin Azim yana cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tambaya menene alkalala sai manzo Allah ya ce tujzi uka ayatu sayfi wannan wannan shi ma yana nuna lallai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kira wannan aya da sunan ayar bazara manzo Allah da kansa ya kira wannan aya da sunan ayar bazara wato idan kana neman sanin ma'anar kalala karanta ayan da kyau zaka fahimci me ake nufi da kalala ba sai ka tambaye wani ba yana tambaya me ake nufi da alkalala mal kalala ya rasulullah sai manzo Allah ya ce uka ayatu sayfi ashe ba sai ka nemi dictionary ba in aka ce alkalala ba sai ka nemi wani kamus da zai fassara maka ba in ka karanta ayan da kyau zaka gane abin da ake nufi da alkalala waye alkalala man mata wa lam yada waladan wala walida wanda ya rasu bai bar ƴaƴa ba bai bar iyaye ba menene hukuncinsa sai Allah madaukake ya ce laisa lahu waladun kaman nan misali la'akari da cewar Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa lahu waladun da inda yake cewa in lam yakul laha waladun anan ba kawo bintin ba waladun Allah subhanahu wata'ala ya magana akai da haka wani zai iya ɗauka akwai mushkilata tare da ayan alhali babu Allah subhanahu wata'ala yana magana a akan rabon gado tsakanin ‘yan uwa, ya ce, Ini halaka idan mutum ya rasu, laisa lahu waladun bai bar ‘ya'ya ba, shin alwalad yana nufin namiji ne ko mace? Tumin da dama sukan ɗauka alwalad yana nufin namiji, alhali kuma da larabci, alwalad ya'ani almuradu bil waladi azzakar wal unsa. Wannan ayan take fassara maka kalmar alwalad bata tsaya kan namiji ba. domin da a ce alwaladu ma'ananta maza babu shakka da Allah ya kawo kuma bayani akan mata amma sai Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa lahu waladun bai kawo wala bintun ba ya ce in ya kulla ha waladun bai kawo wala bintun ba yana nuna cewa kalmar alwaladu ya haɗe maza da mata wato yutlaqu ala zakari wal unsa kuma wannan shine abin da akasarin malaman fiqh suke magana akai wanda in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallad na shida shafi 31 haka zaka samu Fathul Qadir na al-Imam al-Shawkani mujalladi na farko shafin 626 da tafsirin Abu Sa'ud al-Musamma bi Irshad al-Aql salim duk wani littafin tafsiri da zaka duba zai fassara maka kalma ta al-walad anan al-murad biha al-zakar wal unsa wato kalma ce da take ɗaukan ma'anar maza da mata don haka idan aka ce waladun ana nufin ‘ya'ya yara idan aka ce bai bar yara ba da hausa kalmar yara ba ta tsaya kan maza ba ko idan ka ce yara da hausa kana nufin maza da kuma mata don haka da larabci idan aka ce alwaladu yana ɗaukan ma'anar maza da kuma mata فالمراد بالولد الابن وهو لفظ مشترك يقع عليه الذكر والأنثى إلا أن الابن يسقط الأخت ولا تسقط ولا تسقطها البنت يعني إن امرؤ هلك غير ذي ولد ذكرا كان أو أنثى إن لم يكن لها ولد كوكو ليس له ولد duk inda aka kawo kalmar alwalad yana haɗe maza da mata amma da za a kawo kalmar al'ibnu wannan ba shakka maza namiji yake nufi banda mace don haka yasa akwai bambanci ma'anar alwaladu da kalmar al'ibnu yadda ma suka zo a cikin ayoyin gado idan ana maganar al'ibnu da namiji idan aka ce alwaladu yara gaba ɗayansu don haka idan aka kawo kalmar alwaladu yana haɗewa yaran da ka haifa gaba ɗayansu maza ko mata to a Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan mutum ya rasu ya bai bar yara ba bai bar yara ba kaga anan bai bambanta kalmar albintu da al'ibnu ba ya shiga karkashin mai alwaladu sai ma'ana ta biyu an ce idan mutum ya rasu bai bar yara da iyaye ba shine alkalada amma ita ayan nan ba ta yi magana akan iyaye ba yara kawai ta ce ko inimru'un halaka laisa lahu waladun laysa lahu waladun وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك duk har zuwa ƙarshen ayar babu inda Allah maɗaukaki ya magana akan iyaye bai bar ‘ya'ya ba to ya kuma ba a magana akan iyaye ba sannan kuma an ce alkalala shine wanda bai bar yara maza da kuma yara mata ba sai aka ce to kuma har yanzu kalma ta alwaladu kamar yadda take ɗaukan azzakar wal haka take ɗaukan alwaladu wa waliduhu wato da yaro da babansa duka kalmar alwaladu tana ɗaukan su idan ka ce alwalad tana ɗaukan ma'anar yaro tana ɗaukan ma'anar babansa da larabci haka kuma in ka ce alwaladu tana ɗaukan ma'anar yara maza tana ɗaukan ma'anar yara mata wato tana kama da kalma ta azurriya zurriyu da larabci kalma ce da take iya ɗaukan ma'anar yaro kuma tana iya ɗaukan ma'anar mahaifi kamar misali a surat yasin inda Allah madaukake yake cewa wa ayatul lahum anna hamalnahu zurriyatahum fil fulkil mashhur wata aya gare su mun ɗauki zuriyarsu mun ɗauki zuriyarsu a cikin jirgin ruwa na annabi nuhu alaihi salam a ana magana ne gare da mu Allah yake cewa aya ce gare su yana nufin mu da muke nan yanzu aya ce gare mu Allah ya ɗauki zuriyar mu a cikin jirgin ruwa idan ka ce ‘ya'ya ne ‘ya'yanmu ne Allah ya ɗauka a jirgin ruwa annabi Nuhu ko ko iyayenmu iyayenmu ne amma sai Allah ya ce ‘ya'yansu zuriyansu muka ɗauka a jirgin annabi Nuhu ashe ya nuna iyayenku ake nufi aka ɗauka a jirgin annabi Nuhu don haka kalma ta zuriya tana ɗaukan ma'anar yaro tana ɗaukan ma'anar mahaifi don haka idan Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa lahu waladun alwalad wa man yaqumu maqamal walad ma'anarsa idan mutum ya rasu bai bar ɗa ba bai bar wanda ke tsayuwa a madadin ɗa ba kaga uba yana tsayuwa a madadin ɗa saboda idan yaro ya rasu in yana da uba to uba shi zai tsaya da kulawa da al'amuransa ko ko yaro ya rasu amma yana da jika jikan nan shi zai gaji babansa don haka mahaifi da ɗa da jika waɗannan duk ana danganta su da ma'anar kalma ta alwaladu in ka duba kitabul mabsud littafin al-imam Ya yayi magana akai yana cewa ala tara an anna mallahu waladu ibni la yakunu kalala shine malamin yake cewa baka gani da a ce mutum zai rasu idan mutum ya rasu ya zama to ba shi da yara amma yana da jika malaman fikihu ittifakan sun ce wannan ba matsalar kalala ba ne saboda yana da mai gadon sa. idan ba ka da ɗa jikanka yana zama a gurbin ɗanka saboda haka da ɗa da jika da mahaifi da kaka suna ƙarƙashin ma'anar alwaladu saboda dukkansu suna tsayuwa maƙamal waladu idan ya zama babu wannan yaro haka in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an mujallad shida shafin 31 don haka idan misali mutum ya rasu bai bar yaro na cikinsa ba amma ya bar ya bar jika to maganar yayunsa da kannansa su samu gado babu saboda wannan jikan ya haura kujeran babansa babansa ko shine dan wannan mamaci don haka jika ya zama ya dawo gurbin ɗa tun da jika ya dawo gurbin ɗa ya hana wanda ɗan yake iya hana shi samun gado don haka wannan jika yana hana ‘yan uwansa samu gado shi yasa al'imam saraksi a littafinsa al-mabsur a na 29 shafin 157 yake cewa wanda ya zama ya rasu ba shi da ɗa amma yana da jika la ya kunu kalala ba a kiransa kalala li wujudi man yaqumu maqamal walad saboda an samu wanda zai tsaya a gurbin wannan yaron da aka rasa haka ma a tafsirin al-Imam al-Qurtubi da kuma a tafsirin Kabir na al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mujallad na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da saba'in da hudu a tafsirin kabir tafsirin al'imamun razi yana cewa fa zahirul aya zahiri ita wannan aya yaktabi annahu idza lam yakul lil mayyit waladun abinda aya ta karantar da mu idan mutum ya rasu ba shi da ‘ya'ya zahiri abinda aya take karantar da mu idan mutum ya rasu ba shi da ‘ya'ya fa innal ukhta ta'khudhu nisfa yar uwarsa za ta ɗauki rabin dukiyar sai ya ce wa laisa kazalika kuma wannan kuskure ne ba haka bane saboda yana karo da wata fassarar ta wata aya kuma da take magana akan rabon gado idan mutum ya rasu ba shi da ɗa lam yakun lahu walad Allah ya ce ba shi da ɗa sai aka ce ‘yar uwan ta dauki rabin gadonsa wannan kuskure ne me yasa sharaɗi a nan kafin ‘yar uwan ta ɗauki rabin dukiyansa Allah ya kuna mayyiti waladun wala walidun ya zamanto ba mamacin ba shi da ɗa kuma ba shi da mahaifi lokacin ne ita ‘yar uwa take samu. rabin dukiyar wannan mamaci wa zalika li anna al-ukhta la tarisu ma al-walid bil ijma saboda da zaran an ce mutum ya rasu ba shi da 'ya'ya amma ya bar mahaifinsa to ƴan uwansa gaba ɗaya ba gaba to ƴar uwarsa ba magana ta samu gado ƴar uwarsa ba magana ta samu gado domin uba yana tsare su uba yana tsare 'yan uwanka daga samun gado don haka tun da Allah madaukaki bai yi magana akan uba ba a cikin ayan zahiri kamar yadda fakaruddin Arras yake fada yana cewa in ka dubi zahirin ayan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka in mutun ya rasu laysa lahu waladun ba shi da yaro walahu uktun amma yana da yar uwa falaha nisfu ma taraka za ta dauki rabin dukiyansa sai mu ce to idan babansa na dare kaga Allah bai kawo sunan baban zahiri a ayan ba ko da baban yana da rai zahirin nassin ayan nan tana nuna cewar wannan yar uwa za ta ɗauki rabin dukiya alhali ko ba haka bane don haka abinda kalmar alwaladu take nufi shine idan bai bar da ba bai bar kuma wanda ke tsayuwa a matsayin da ba shine mahaifinsa don haka idan mutum ya rasu abinda ayan take karantar da mu idan mur'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun idan mutum ya rasu ba shi da 'ya'ya ba shi da iyaye don mun ce kalmar alwaladu tana daukan alwalidu sannan kalma ta alwaladu tana daukan azzakar wal unsa idan mutum ya rasu ba shi da ‘ya'ya ba shi da iyaye walahu ukhtun amma yana da ‘yar uwa to wannan ‘yar uwa falaha su mata raka za ta ɗauki rabin dukiyarsa rabin dukiyarsa za ta ɗauka wa huwa yarisuha inda a ce ita ce kuma ta rasu shi yana da rai wato a ce mace ta rasu idan mace ta rasu ba ta da ‘ya'ya ba ta da iyaye amma tana da ɗan uwa sai Allah maɗaukaki ya ce shi ɗan uwan zai gaje ta ah, sai ya yi shiru me ake nufi a nan wato ya jami'an ma zai ɗauki dukiyar gaba ɗaya ya tafi domin da a ce a kaɗan ne zai ɗauka da Allah ya faɗi son da yake ita ba duka za ta ɗauka ba sai Allah yake falaha nisfu ma taraka amma shi da yake duka zai ɗauka sai aka ce wa huwa yarisuha ya gaje ta wato ana nufin duk ma abin da ta bari ya ya kwashi ya tafi illam yakul laha waladun in dai ba ta da da kaga an yi magana akai sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kana tasnataini idan ku waɗannan yan uwa guda biyu ne fa in ka na tasnatayn idan sun kasance guda biyu ne idan sun kasance guda biyu ne wannan hukuncin ya bambanta saboda in an ce ita kadai za ta dauki rabin dukiya idan su biyu ne fa kaga sun kwashe dukiyan ko sai hukuncin ya canza Allah subhanahu wataala ya canza hukunci anan kuma gaba yake cewa walahu eh, inda yake cewa walahu ukhtun wa in kanu ikhwa inda duk kake ji ake waɗannan magana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan ƴan uwa umuman Allah subhanahu wa ta'ala bai bambanta mana wani nau'in ƴan uwa ake magana a cikin wannan aya ba shin ana magana ne akan wanda aka haɗa uba da uwa ɗaya da shi ko ana magana ne akan wanda aka haɗa uba kawai da shi uwa daban ko ana magana ne akan wanda aka haɗa uwa kaɗai da shi banda uba Allah madaukaki bai magana akai ba bai magana ba illa kawai yana cewa walahu ukhtun wa in kanu ihwa idan ku aka ce yan uwa yan uwa kalmar dan uwa tana haɗe duka uku din nan wanda ka haɗa baba da mama da shi dan uwanka ne wanda ka haɗa baba kaɗai da shi dan uwanka ne wanda ka haɗa mama kaɗai da shi shi ma dan uwanka ne amma shin wani irin dan uwa Allah subhanahu wataala yake magana a wannan aya ta karshen suratul nisa ana magana ne da yan uwa kashi biyu al'ikhwa min al'abawai wanda ya haɗa uba da uwa da mamaci aw min al'abi ko ko ya haɗa uba ɗaya da mamaci amma uwa ba ya haɗa uwa da uba da mamaci ko ko ya haɗa uba kaɗai banda uwa wato ‘yan ubanni kenan ko ko dai shakiki shine wanda ya zama uwa ɗaya uba ɗaya ko ko li'abi shine wanda aka haɗa uba kawai bila khilafin baina ahli ilimi wannan ittifakan babu saɓani a tsakanin malaman sunna ayar ƙarshen suratul nisa'i tana magana ne akan yan uwa guda biyu kashi biyu saboda haka ayan ta fi girma akan ayar farko ta suratul nisa'i waccan aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i tana magana akan yan uwa waɗanda suka haɗa uwa kadai uba daban shine li ummi wannan aya ta ƙarshen suratul nisa'i ta haɗa yan uwa waɗanda suka haɗa yan uwa shaƙiƙai da kuma yan uwa li'abi ittifaqan wannan fassara babu saɓani a tsakanin malaman sunna in ka duba littafin al mugni na ibnu kudama a mujallal na 8 shafin uku, fathul Kabir na al-imam shaukani tafsirin wannan aya ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi at kabir littafin tafsiri na al-fakhr razi duk zaka taras haka littafin at-tamhid sharhin muwatta na ibnu abdul barri a mujallar na biyar shafin 182 don haka idan Allah madaukake magana a wannan aya fahimtar da duk inda aka ce walahu ukhtun walahu akhun laysa lahu waladun in ana magana wa in kanu ikhwa wannan ishara ce ga wani irin yan uwa المراد بالأخت هنا هي الأخت من هي الأخت لأبوين أو لأب لا لأم ana magana kan ‘yar uwa ce da aka haɗa uba da kuma uwa ɗaya ko ko an haɗa uba kawai banda ‘yar uwa da aka haɗa uwa kaɗai wannan ita ce ake kira da ummi ita ce wace ayar da take ta goma sha biyu ta suratul nisa ya ta yi magana akan hukuncin su a nan Allah subhanahu wataala yana cewa da wannan aya ta karshen suratul nisa Allah madaukaki ya ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun fa in kana tasnatayn falahuma thuluthan mimma taraka idan yar uwa ɗaya ka bari babu dan uwa to wannan yar uwa tana ɗaukar rabin dukiya idan ko yan uwan naka mata sun kai biyu to sai a raba dukiyar kashi uku a basu kashi biyu cikin uku wa in kanu ikhwatan in sun kasance yan uwa ne fa wa in kanu ikhwatan sun kasance yan uwan juna wato abinda ne suna da yawa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da cewa rijalun wa nisa'a maza da mata to anan anan falil zakari mislu unsa yayin namiji zai samu kwatankwacin rabon mata biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli shay'in alim kaga Allah subhanahu ta’ala ya bambanta wannan rabo da kuma rabo da yake aya ta goma sha biyu ta suratul nisa wacce ta shafi ainihin li'ummi kawai amma wannan ta shafi shakiki da li'abi shakiki da ɗan uba wanda aka haɗa uba kawai da shi to anan ana magana cewa za a ba da kaso kaza kamar misali in halaka idan mutum ya rasu laysa lahu waladun ba shi da yara Wala walahu uktun yana da yar uwa falaha nisu ma taraka za ta samu rabin abin da ya bari to rabin abin da ya bari ɗaya rabin ya za a yi da shi ko kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa yarisuha illa bai kullaha rabin wannan ba mushkila da inda ita ne ta mutu shi zai ɗauki dukiyar ne gaba da fa in kana tasnatayn idan mutum ya rasu ya bar 'yan uwa mata guda biyu falahu masulu salimin mata raka za su samu kashi biyu cikin uku na dukiyar za a raba dukiyar kashi uku a ba su kashi biyu to ɗaya kashi guda ɗin ya za a yi da shi wannan ya faɗa ƙarƙashin hadisin annabi muhammad wanda ake cewa al'asaba duk wanda bayi da kaso na gado da zaran an samu ragowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhiqul fara'iba bi ahliha ku hada rabon kowa da ma'abutan shi yadda Allah ya raba a cikin alqur'ani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku ɗauki kowane kaso ku ba mai shi kamar misali wanda ya rasu bai bar 'ya'ya ba bai bar iyaye ba amma ya bar ƴar uwa ya bar 'yaruwa uwa shaƙiƙiya ko kuwa li'abiya sai ya zama ita wannan ƴar uwa Allah madaukake yace falaha nisfu ma taraka za ta ɗauki rabin abin da ya bari to tunda an ce rabi ɗaya rabin ya za a yi da shi manzon Allah ya ce to fama baqiya fali aula rajulin zakari sai a dubi dangi wa ya fi kusa da wannan mamaci sai a ɗauki rago wannan sai a bashi li'aula mafi kusanci ga wannan mamaci shine za a bashi kaga kenan yana samu ne a dalilin mamacin nan bashi da magada saboda wannan mamaci bai da ƴaƴa bai da iyaye saboda haka yasa ƴar uwarsa kaɗai za ta gaje shi ita kuma rabi ne tunda ta ɗauki rabin sauran rabin kuma ya za a yi da shi manzo Allah ya za a mayar ga wanda ya fi kusanci daga cikin dangi ga wannan mamacin sai a bashi wannan hadisi wallahi shi yana matsayin wato raba gardama game da matsaloli na gado wanda kusan duk inda ka tafi wata matsala ta gado sai ka samu ragowa inda za a samu manzo Allah ke cewa to ga inda za a sarrafa shi wannan hadisi yana sahihul bukhari kitabul fara'id babu mirasu ibn al-ibni hadisi na 6587 akwai bayani mai tsawo da ibn kudama yayi a littafin eh, sa'al mubni game da wannan mas'ala na ba ma dangi ragowan gado akwai akwai bayani akai yana al-mubni na ibn kudama mujallal takwas shafi na 384 al-imam al-qurtubi yana cewa akan wannan mas'ala ijma'i aka samu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa lahu ukhtun al muradu minhu al ukhtu min al abi wal ummi aw min al abi idan aka ce mutum ya rasu ya bar yar uwa za ta samu rabi yar uwa za ta samu rabi malamai sun yi ittifaki akan wannan bayani ya shafi yar uwa ne da aka hada uba ɗaya uwa ɗaya ko kuwa yar uwa da aka hada uba kadai banda uwa amma ita yar uwa da aka hada uwa kawai wannan hukuncin ta baya cikin ayan nan wato ayan nan tana magana ne akan yan uwa shaqiqai ko ko li'abi لأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول سورة بالإجماع إن جاء الإمام القرطبي إذا أنا مجانا أكيد دون أوا لأمي الله يرجع يقوم مجانا سأفرقون سورة وأنا مكرنتا ya yi magana a kan hukuncin dan uwa li ummi sannan sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa huwa yarisuha shi ma dan uwa yana gadon yar uwa in lam yakul laha waladun in ba ta da ana nufin yani an al-akha yastagriqu jami'an miras idan kai dan uwa ne namiji ka rasu baka da iyaye baka da yaya yar ka rabin ka za ta samu amma idan ita ce ta rasu babu iyaye babu yaya sai kai dan uwanta shaƙiƙi ko ni abi dukiyan gaba ɗaya za a dawo maka naka ne kaga kenan akwai bambanci tsakanin rabon ah, ita yar uwa da kuma shi dan uwa ya zama rabonka ya zama rabi ne nashi saboda haka yasa Allah subhanahu wataala ya ce idan yan uwan sun fi biyu yan uwa mata ya zama za su gaji dan uwa mutum ne ya rasu ya zama bashi da iyaye bashi da yaya sai yan uwansa mata guda biyu Allah subhanahu wataala ya ce a kasa dukiyar kashi uku a basu kashi biyu banda daya amma idan sun fi biyu fa kamar jabir yana cewa ya bar yan uwansa tara sai eh, Allah subhanahu wataala ya ce me za su raba lizzakari mislu hazzil yana in ka duba farkon ayan haka hukuncinta ya zo kuma a ƙarshen ayan domin a farkon ayan idan namiji ne ya rasu mace tana samun rabin dukiyarsa amma idan ita ce ta rasu zai ɗauki dukiyar gaba ɗaya kaga ya nuna cewa ya samu ninkin rabonta ashe kenan gado tsakanin li'abi yan uwa li'abi ko ko yan uwa shakikai gado ne wanda yana da kasonsa a shari'a yana da kasonsa a shari'a don haka yasa aka ce zakari mislu hazzil unsayayi namiji yana samun wato kwatankwacin rabo na mata guda biyu don haka wannan aya babu shakka tana mana ishara da cewa إن الأخت المذكورة ليست هي الأم أخت wannan ‘yar uwa da ake magana a kai ba ‘yar uwa ce li'ummiya ba kamar yadda malaman suna suka yi magana a kai in ka duba littafin tafsirin nan musamman tafsirin alfakarun razi don yana tsanantawa wajen bayani da kuma kawo tarihin matsaloli yana cewa falam yaktalif ulama muslimi na kadiman hadisa malaman musulmai da can da yanzu ba su yi saɓani ba anna mirasal ikhwata lil ummi rabon gadon yan uwa da aka hada uwa kawai laisa haka za ba haka yake ba ashe akwai bambanci tsakanin rabon gado da yazo a karshen suratul nisa'i kalala da ake magana a wannan aya bayanin ya bambanta da kalala da ake magana a cikin aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i da akwai bambanci haka ma at-tamhid littafin ibnu abdul barri eh, in ka duba zaka taras فأما ميراث الإخوة لأب وأم فإنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث idan ‘yan uwanka shaƙiƙai za su yi gado to suna daidai da kamar ‘ya'yanka ne shi yasa Allah ya bai mai da hukuncin lizzakari mislu hazzil unsayen domin hukuncin ‘ya'ya ne saboda idan aka ce wane ɗan uwanka ne babanku ɗaya maman ku ɗaya ko babanku ɗaya to babu shakka dangantakan tana da ƙarfi wanda a shari'a dangantakan ta fi ƙarfi akan a ce uwa ce ta haɗa ku banda uba wannan shine abin da shari'a ta nuna in ka dubi tsarin ayan nan ka auna da waccan aya da take ta goma sha biyu ta suratun nisa za ka ga akwai bambanci ita waccan aya ta goma sha biyu ta suratun nisa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in kana rajulun yurasu kalala كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ita wannan aya mun riga mun gabatar da bayanin ta aya ta goma sha biyu ta suratul nisa amma in ka ɗauko ta kwatanta da ita wannan aya ta ƙarshen sura babu shakka za ka gane akwai bambanci don matukar baka haɗa su ba ba mamaki ka samu matsala wajen fahimtar bambanci da ke tsakanin rabon gado na shaƙiƙi da li'azi da kuma rabon gado wanda ya shafi li'ummi domin wancan yana magana ne akan yan uwa li'ummi ita ce ake kira ayatu shita'i ita ce malamai suke kira ayatu shita'i ayar ƙarshen suratul nisa'i kuwa ayatu saifi wa in kana rajulun yurasu kalala أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم da jin tsarin wannan aya ka san babu shakka hukuncinta ya bambanta da wancan aya ta ƙarshen suratun nisa babu saɓani a tsakanin malaman sunna fi anna mirasal wahid minhum as-sudusu babu saɓani idan aka ce ka haɗa uwa ne kaɗai da mutum sai ya rasu bai bar ɗa ba bai bar iyaye ba abinda za ka gada daga dukiyarsa kashi ɗaya cikin shida ne wannan shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa zakaran kana a unsa zakaran kana aw unsa babu bambanci tsakanin namiji da mace shi yasa Allah madaukake ce wa in kana rajulun rajulun yurasu kalala aw imra'atun turisu kalala babu bambanci la farqa baina an yakuna rajul huwa waris aw imra'a imma namiji ne zai yi gadon ko mace menene kasonsa Allah madaukaki ya faɗa fali kulli wahidin minhuma namiji ne ko mace ce in dai uwa ne ya haɗa ka da mamaci lokacin da wannan mamaci ya rasu baya da ɗa baya da uba in za a raba gado kai za a raba dukiyan kashi shida ne a baka ɗaya ɗaya za a baka kashi shida daga cikin kashi shida a baka ɗaya amma ka kwatanta da wanda muke magana a kai ƙarshen sura idan ka haɗa uwa da uba da mutum ko ku ka haɗa uba ɗaya da mutum ko da uwa ta bambanta da ya rasu tun da ba shi da ƴaƴa ba shi da iyaye idan mace ce mai Allah ya ce dukiyar gaba ɗaya ta ce haka ne ko idan namiji ne ya rasu ita aka ce za ta samu rabin dukiya amma anan ana maganar wanda uwa ce ta haɗa tsakaninsu sai zama ya rasu bai bar ‘ya'ya ba bai bar eh, iyaye ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulli wahidin min as kashi ɗaya cikin da za a baka na dukiya kaga akwai bambanci akwai bambanci tsakanin gadon li'ummi da kuma gadon da Allah ya haɗa tsakanin shakiki da li'abi don shakiki da li'abi suna daraja guda anan a matsala ta alkalala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kanu aksara min zalika idan yan uwan sun fi biyu fa suna da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa shuraka fi sulus sai a raba dukiyar mamaci kashi uku a ba su kashi guda a ba su kashi guda a raba dukiyar mamaci kashi uku a ba su kashi guda inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi magana sai ya ce fahum shuraka'u za su yi masu tarayya Anda ashurka tattabi a taswiya inda aka ce tarayya ya nuna cewa rabon kowa daidai ne kenan babu bambanci tsakanin rabon da mace za ta samu da rabon da namiji zai samu idan mutum ya rasu uwa kadai ya hada da yan uwansa bai bar 'ya'ya ba bai bar iyaye ba in ya bar dukiya yan uwansa na waɗanda ya hada uwa da su idan za su raba dukiyan ba a cewa namiji rabonsa zai fi na mace za su raba ne daidai wa daida saboda Allah subhanahu wataala ya ce fahum shuraka'u fi sulus anan ma babu sabani a tsakanin malaman sunna la khilafa bainal ulama fi zalik babu sabani a tsakanin malaman sunna game da wannan fassara in ka duba tafsirin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan mujallal na uku shafi na 548 saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa da kansa ya daidaita fa in kanu aksara min zalika fahum hum shuraka'u fi amma wancan aya ta ƙarshen suratun nisa'i Allah ya ce idan sun fi haka fa in kana isnatayn falahum as mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizzakari mislu hazzil unsayayn kaga zahirin ayan yana nuna cewa idza taraka akhan aw ukhtan falikulli wahidin minhum sudus zahirin aya abin da ya nuna mana kenan namiji ya mutu mace za ta gaje shi kashi ɗaya cikin shida mace ta rasu namiji zai gaje ta kashi ɗaya cikin shida ba bambanci don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana rajulun yurasu kalala aw imra'atun kaga kenan ba bambanci la farka ba wa lahu akhun aw ukhtun kaga nan ma babu bambanci falikulli wahidin minhum sudus idan dai dan uwa ya rasu ya zama uwa ce ta hada ku idan aka ce za a raba gado to kashi ɗaya cikin shida ake ba wa mutum ba bambanci namiji ne mace ce duk ɗaya ne ni fil istihqa wato dangantakar mutum ta wajen uwa tana daidaita amma dangantakar mutum ta wajen uba ana samun fifiko Allah ya sa mun ta wajen uba ana samun fifiko idan namiji ne na rabon mata kaso biyu amma in uwa ce ta haɗa ku matsayin ku guda a wajen Allah subhanahu wa ta'ala matsayin ku guda darajar ku guda don haka in za a raba gadon ana raba shi ne daidai amma waladul ummi falil wahidi as-sudus walil اثنين فصائدا الثلث يند الله يكسى منا والدليل عليه قوله تعالى وإن كان رجل يورث kalalatan أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فلكل واحد don haka yasa malamai suke cewa matsala ta gado kaɗan Allah ya bar ma malamai istinbafi kaɗan Allah ya kyale wa malamai damar su yi tunani saboda Allah ya gama komi inda za ka sa nazari game da ayoyin alkur'ani sai ma ka raba gado to amma ilimi ne mai zaman kansa don haka yasa sai da Umar da ya sa nazarin sai ya ringa samun matsala akan alkalala sai tashi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce duba ɗaya ayan da yawa ka samu amsa kaga malamai kamar misali al-Imam nawawi karkashin wannan yake cewa abin da yasa sayyidina Umar ya samu matsala ta wajen fahimtar uh, ilimin da Allah ya saka ma ayoyin kalala saboda akwai ilimin yana da faɗi matsala ta gado tana da faɗi don haka al na nawawi ke cewa kamar ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake masai umar da cewar malamai suna da nasu kaso wanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama na kokarin ciro hukunci daga littafin Allah subhanahu wataala don haka idan abu ya gagare ka sai ka nemi malamai insha Allah ta'ala za ka samu amsa zahiri abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana anan ya bambanta da rabo wanda yake bayaninsa yake aya ta goma sha biyu ta suratul nisa'i haka malamai galibi suke magana kuma an samu ijma'i a kai in ka duba tafsirin al-imam al-bagawi mujallad na farko shafin 404 yana cewa fihi ijma'un an samu ittifaqin malaman sunna anna auladal ummi idza kanu ithnain fasa'idan yashtarikuna fi sulus zakaruhum wa unsahu al-imam al-bagawi yace an samu ittifaqin malaman sunna idan yan uwa suka haɗu ya zama uwa ce ta haɗa su za su yi gado to ana raba dukiyar mamaci kashi uku sai a ɗauki kashi ɗaya a ba su su raba kashi biyu sauran dangi a raba musu kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin al-Imam Bukhari li aula zakari za a nemo wanda ya fi kusantar wannan mamaci namiji a bashi haka a littafin bidayatul mujtahid in ka duba nan ma ibnu ya yayi magana akai haka tafsirin ibnu kasir ibnu rushd yayi magana kwarai a littafin bidayatul mujtahid yana cewa ajma'al ulama'u ala anna al ikhwata li ummi idan farada al wahid minhum anna lahu sudusu yan uwa idan uwa ce ta hada su ya zama uwa ce kadai ta hada su idan dan uwa ya rasu to idan zaka yi gadon sa kashi daya na dukiyarsa cikin shida na dukiyar kawai zaka yi gado zakaran kana au unsa namiji ko mace wa annahum in kanu aksara min wahid idan kuma mutum biyu ne ko fiye da haka fahum shuraka fi sulus ala sawiya za su raba kashi ɗaya cikin uku na dukiyan za a raba musu daidai wa daida ala sawiya saboda cewar Allah fahum shuraka lizzakar minhum eh, la lizzakar minhum hazzul unsa eh, hazzul unsa yayi sai dai a ce lizzakar minhum hazzul unsa namiji ya samu daidai kason mace babu bambanci namiji ya samu daidai kason mace ala haddin sawa wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik a cikin littafin al-Mudawwala inda mun ce babu wani sabanin fahimta dangane da wannan matsala saboda ayoyin nan Allah subhanahu ta'ala ya bambanta su kuma sannan ba lokaci guda ya saukar da su ba ita wannan aya da ta magana akan rabon gado na yan uwa li ummi aya ta goma sha biyu ce amma ayar ta magana akan rabon gadon yan uwa shakikai da li'abi aya ta ɗari da saba'in da shida na suratu nisa'i saboda haka aka samu tazara na tsawon lokaci kafin saukansu wannan ya sa malamai ba su da wani saɓanin fahimta game da fahimtar waɗannan ayoyi guda biyu da hukuncin da ke tsakaninsu kowane hukunci aka kawo daga ciki zaka samu an samu ittifaki duk da cewa akwai ƙarin bayani mai yawan gaske dangane da abin da ake kiransa alkalala ba wai kawai ya tsaya ga wanda ya rasa iyaye da kuma ‘ya'ya kaɗai ba an samu sabani akwai waɗanda ke ganin ba sai ‘ya'yan da iyaye ne kaɗai ake cewa mutum yana mas'alata ta alkalala ba bisa ga wannan dalili aka samu wani reshe kuma na hukunci na ilimin rabon gado a nan abin da yake tabbatar mana shi ne ‘yan uwa da aka haɗa uwa kaɗai suna da bambanci wajen rabon gado da ‘yan uwa waɗanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da kuma waɗanda aka haɗa uba kaɗai amma uwa daban kaga kenan shaƙiƙi da li'abi martaba guda ne amma li'ummi suna martaba su daban kason su daban wannan dalili yasa Allah subhanahu wa ya bambanta tsakanin waɗannan ayoyi kuma malamai suna cewa kamar yadda kaga Allah ya bambanta tsakanin li'ummi da li'abi da shaƙiƙi haka kuma zumuncin tsakanin kuma yake da bambanci misali wanda zai fifita ‘yar uwarsa li'ummi a kan ‘yar uwarsa shaƙiƙiya ko li'abi babu shakka ya saba ma Allah dole ne ka fara ba ma shaƙiƙiya daraja sannan li'abi sannan li'ummi babu laifi don ka daidaita ‘yar uwarka li'ummi da li eh, li'abi da kuma shaƙiƙiya akan uh, itali ummi don haka ba daidai bane ya zamanto mutum ya wannan tsari da Allah subhanahu wata'ala ya bi wajen nuna hukuncin gado domin abin lura a nan shine idan Allah subhanahu wata'ala zai shigar da yan uwanka cikin dukiyanka bayan ka rasu bayan ka rasu Allah ya yi hukunci babu neman shawararka dan shari'ar Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya hukunta wani al'amari dole ne a dauka Allah baya hukunta shari'a bisa la'akari da fahimtar wani ko son shi Allah subhanahu wataala bai raba gado saboda zaɓin mu ba Allah madaukaki ya hukunta ƴan uwanka suna da gado automatically akan ka da ka mutu da zaran ka mutu baka da iyaye baka da 'ya'ya, to ƴan uwanka automatically suna da gado kuma ga yanda tsarin rabon gado yake a wajen tsarin rabon gado sai Allah ya bambanta tsakanin shaqiqi li da li'ummi. amma kai a rayuwarka sai ya zama ka fifita li ummi akan shaƙiƙi bayan mutuwarka sai ya zamanto shaƙiƙin nan misali kason da ya samu ya zama ya bambanta da ya bambanta dangantakan tsakaninka da ita wancan li'ummiya saboda bayan mutuwarka gado yana hukunta ainihin martabar zumuncin da ke tsakaninka da yan uwa idan baka riƙe da kyau ba bayan ka mutu zai nuna babu shakka idan lokacin da mutum ya rasu sai zama yan uwa ga yanda Allah ya kasa musu rabon gado kaga wannan ishara ce gare ka kamar Allah yana karantar da mu ne cewa a nan tun muna da rai mu gane yan uwan mu din nan ba martaba ɗaya suke ba shaƙiƙi yana da martaba sama da li'abi koko martaba su guda in ka ɗauka a matsala ta alkalala a matsala ta alkalala martaba shaƙiƙ da li'abi ɗaya ce amma dai sun ɗara li'ummi to tunda Allah ya mana ishara da haka ya kamata hatta ta wajen kulawa da su a yau kana da rai ya zama akwai bambanci Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا